lissafin ba wuce da wannan. Shi wannan taro da aka haɗa. Taro ne na san ra'ayi. Taro ne ba wanda za a inganta jama'a ba. Kuma ita rayuwa wanda Allah. Ga liman ga mutumin ka. Sama na shi! Hoppa! Yeah! yi ma'aran ma'aran ma. La ilaha illa. Allahu akbar. Wai Allah. Malam liman malam liman. Yaran nan sun cuce ni. Allah ya man sa kaiya. Malam liman To malam liman ina mai baka shawara. Wadai yanzu ne ana sana'a. Kaga idan jikinka ya barka. Iye. Eh. Yin magarba. Wadai. Idan kuma ba a samu magarba ba. kwarai kwa. Kuma maza ne an samu ishi. Eh. Idan kuma ba a samu ba. Kun shafa yi da wutarin fa ba zan yi ba. a ina yi ba. Tabbata na mu ganya. dafi. kuwa. Allah ya daga ka. Ya buga ka da kasa. Allah <laughs> Asiya iyayen kauna. Ke gaba ɗaya kullun rayuwar ki kuka gaba ɗaya hawayen ki ya kare. Na ruwanka. Ruwan na gidanmu. Da me ka? Ta sha'anin ta don Allah. Waye da keki? Me aka yi miki? Waye ya taba min ke a garin nan? <laughs> Wani ne ko ɗabin mari ya dage ni. Mari? Don Allah. Kana wuce gona da iri. Ya kamanninsa suke a ina yake? Yana can. Ja mu je. mu je shiga gaba. Za a iya taba mini yaya, ganwa, matarwa, ƴan uwa, ta jikina, abokina, amma zan iya kyalewa banda ke. Yanzu nan zan rusa wannan ƙauye gaba ki ɗaya ranka ta gab. Tsaya daga nan don Allah ke kai ma jingina. Ai dole in jingine. Salamu alaikum. Yau za a gane ran maza ya ɓaci. Aha. Ai ba ai yau kai mutunci kai kanka ni da kai hanya ya biyo hayata hayata cikin yanayi na ɓacin rai tattare da sigar ramuwa salamu alaikum ina mai tabbatar maka cewa yayin da duk mutum ya kuskure lokacin zai gane shayi da wani salamu alaikum an yau ina mai tabbatar maka sai na ga abin da ya tura wa kuskure na ɗin salamu alaikum ya aka ya aka ya aka Allah me taimaka kai waye waye san ka wa ka sani wa ka kira waye ke kiran sunan ka da za ka tashi ka yanka mata ma ya ya wanke ta za ka gane mai kai mana ko kira ma ba shi ba ne baba. to waye to waye gashi da wa akai to lesi wannan wani irin buhun bala'i ne haka yau nake ganin ta kai na wanke shi ya tara rana ɗaya idan mutumin nan zan yi adalci cikin yadda muka zo wurin nan mun zo da nasiha da kuma neman sassauci ka daina ɗora hannunka a ido yayin duk da adalci ya yawanci a cikin al'umma to za ka ga idan aka wa mutum abu to gaskiya sa yake faɗa idan zai faɗi gaskiya ni ban ɗauke shi ba sai dai a kira ni da na masa nasiha idan kuma zai mun rashin adalci sai ya ce na doke shi ko kuma sai ku yi adalci sai ku ce ya rama idan kuka rama ina kan ta dan sanda ba ina ye an yafe mu ne an yafe mu ne tafi kenan ba muna ji daga ciki kamar shi ba yanzu shi kake so ya rama ko kana so mu rama mu ne kai da ban ma rama yaushe za ka rama bar wanda aka yi wa ya rama kai ka zama makunshin gishiri dan uwa rama abinka ya dai rama hi kaɗai ne da mai da kusa ya rike hi Allah ya hutu motiyar Kai, buba, ɗaya ce. Amma daga lokacin da aka yi maganan nan ya muka yi da ku. Cewa ne fa ku bashi ya rama. Yaushe za ku zuro hannu ta bayan ku wanke ni da tafi haka. Har sai da na yi ɗan gajeren suma. Ba wanda ya mare ka a cikin mu shine ya rama marinsa da kansa. Da hannun ka kai wannan duka. Kware kuwa. Shin ukun za ka rama duka ko kayi guda ɗaya mai ban haushi? Ai duk mari guda ɗaya a biyu yake. Yanzu guda shida kenan zai rama. to yan uwa sai ku nemo makara ko dan ina mai tabbatar muku yayin da 'yan wa'annan mara. kafin ya kai guda biyar din na zama gawa idan kuma daga ukun ya na sume to shi kenan yanzu ya za a yi kenan ke ke dan uwa ka tsaya ka ji abin da duk warwa zo ka ji ah, tsaya ka ji tsaya ka ji ka dai ne a ina yanzu dukan shi nan za ka ƙarasa ka ƙarasa biyar hannayenka haka Allah yake na marinsa yayin din da aka ce bawa ya shigo wani yanayi ko wata siga iya da gudu sai ka ce wata iska? Yiwa ai wani gurwa kawai ne na kakin fece. To kai da ka je wajen ka gama mu? Jarumin namijin mayaƙi ne. Ai ana taɓa shi wannan hatsari ne. Na irin sa kan yakin ba sasa. Ba. Na san tsurku. In kwarai kuwa. Mu je. Ba sasa. Eh ina so ki ringa dago kafa saboda ba na so ki ringa sa wannan a tsakiya. Ba sasa. Ko ne ma ma menene dai? Ni ne kawai ganta kusa da. Dago kafa ki mana. baba ne kai za ka ce baba ne wanda muka so a kayar daban ka tashi ka nuna mana ka je kai mini ƙarya ka ce gashi nan billahi nan kwatsan hona ne na sa kai sama da shi billahi lazi ba hiban ne haduwa dai farko ba baba na gani ba yawo ka fara bani mamaki daga lokacin da na fara sawa ana sankamar gyatumin ka ana sumurbuɗa shi wa kasa ya alƙibla alaka mu za ta kalla da ha kuma an yi haka yi ma kaddara ce ta zomar kaddara ko za ta fara akan tsohon ka baban ka samu lokaci ka tashi kai kai baba Ina baba. baba? Na'am baba. same ni haka? Sama akai da kai baba. Eh. eh? Goyan ka kai ni gida. A'a baba. kuma baba ina kai ne ƙara so tunda Allah ya saka ta yi. Abuba ya sa gyara. <sighs> Amin ya rabi. Amin. Rayuwa kenan. Rayuwa ba kenan. Amin ya rabi. kaki. an yi rashi ba ba Kazi da nan gaba gida da abubuwan da alhaji yake mutum na rasa Ah, ah, ah, ah. kai kai ya za ka zo kai ta kuka haka a gidan mutuwa me ba ka Allah ya daure zaba dole ya kuka ba hakurin rashe shi to kai Alhaji ya mutu ya bar dukiya mana gonar shi ta zariya kadai eh. yau a ce ka mallake ta to kai da talauci har abada ina malam Musa ita kadai fa ka sani wallahi gandun shi da ke mariri na'am talinka na ƙasar zariya sau dubu na kuma ku taɓa zuwa bane kafin Allah ya mishi rasuwa alhaji ya bar kuɗaɗe da yawa eh. ya bar motoci na haya kai hannu ai ba san iyakacin motocin da alhaji ya bari ba tun ana lissafa tun ana lissafi aka daina ma lissafi salatin annabi goma goma mun saba shan ruwan fano a gidan alhaji mu je gidan alhaji mu sha ruwan randa mu shafi ya wata ya shayar da mu ruwan shayi yo ai mu ma ku mai addu'a in sha ruwan alkausara ina dai na kan kausar kafa 43 abu buba buba hmm 43 fa kace na san mun kunkuru mai da inda jirgi ya je har ka damu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun amin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin liman na'am wai kai baka iya addu'an nan bane wannan yaro fa yana so sai wuce wuce to tunda yazo ka san kowa da baiwar da Allah ya bashi tunda yazo ya ce ai addu'a ai kai abokina ko yau zaka je kallon El Clasico yau kuwa a me zai hana za mu je mu ba Barcelona kashi yau Allah sai kun manta da Messi ne ka baro Messi ne a baya Messi shine wani abu mu ma muna da Cristiano mu ko da ran sai mun ci su yayi a to insha Allah ki zasu ki mun ci ba sa wallahi Allah ya yi wa alhaji kyakkyawan mashimfiɗi a kabarin. Amin amin. Mu karanta masa ƙun huwa lahu kafa saba'in da shida shida. Kai, wai wannan wace irin addu'a kake yi? A to, irin wacce ka sani ce. Ita addu'an nan ba za ta ƙare ba? Yaushe za ta ƙare, ku ba ku gama hirar ku ba. Na suna hirar ban, ko kuma kuna ta hirar abin da ya tara komai gado gado ku je ku tara naku mana don Allah ko kuma idan mutuwa ta zo wani ku ya je bayan gaure ya muya buba wallahi zaka ci kwal ubanka yo kuma ba ka ga mana abin da ya fa addu'an a hirar. ka je ina kai tafiya sai haƙuri ya ya kai kan leka na ga komai ni nake a tukun wannan karan ni na leƙo abina yawwa hoton hoton hoton sama na shi kasa da yi sama kasa kai kai da Aikin gama fa yana riga gama. Kai yanzu dan rahin mutunci uban na kasa kai sama da Kar ka damu. Uban kai ubana ne inda mutunci. Mun yi maja fa. Maja ne tun yaushe kan kai manta da dan tayi daɗi ne ni. Da duk babu ma. Ya saurayi ka daga hin ka zo mu tafi sauri nake yi. kana bani mamaki ka ringa yin koyi da na'akari da irin al'amura na wajen duba da yadda nake shiga ta tsokewa ta da kuma walwalata kula 'yan mata na jin daɗi na sannan kuma da gujerewa umarnin iyaye ni ah, nake gaya maka buba mm. kana ji na mm. ni kaina wannan rayuwa tana damuna kuma lokacin zuwa na kenan gona ban ma fara noman ba ka zo ka tafi da ni mm. to har ga Allah ni kaina wannan wahala ina so in Allah ya kawo ƙarshenta hmm. kamar yadda Allah ya kawo ƙarshen muka daina zuwa wani taro na wahala hmm. to ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wannan wahala eh, yanzu abin da za a yi ko sa kawo mu yashi kama akalla tifa tifa ashirin siminti kuma kawo kamar dubu biyu ina so ne a cikin satin nan insha Allah ko a yi a gama eh su ko masu siminti na akalla su kawo kamar guda ɗari haka sannan kuma ya to shi kenan ba mu ta macen hama da shi amma fa ya kira ruwa kai da ishirin wannan kuma waye wannan Ah, mahaukaci ne <laughs> mahaukaci a mahaukaci a dada da zarewa ai do it him a ayo ai buba kana gama da shi kuma mu ma ayo mu ka ce zo buba da kai buba mahaukacin banza mahaukacin ba zan ce mahaukaci ba ne mahaukacin gangan a shuka ya je ya tattake mun shuka to shi ne kai ba ka da ɗa ne ok mun ke kike ɗaure mai gindi ya za ka bi yaro da gudu ya shiga ɗakin uwarsa sannan kana ƙoƙarin ka shiga ka je ka dake shi akan wanda dalili kai baka san zafin haihuwa bane ko ko baka da yaya ne a gidanku dan kuka mai jamu uwarsa jifa wannan ya ja na barar da ke in halinsa ne tsara zuwa gona na kin ga irin ta kin gani na irin ta nan ki riga kin tara amma ne fa karfin ki inda ne aka da ka shanyewa zan yi da kin wa an waye gari kin zube a ƙasa ni na ce ki tare mun fada ko wajen ma ba zan fita ba nan na fita ni ma ma ki zan yi ya ishe ni haka ta biya a tafi na gaba ɗaya kai na laure kuna ji wannan abu kai kana magana kai kaɗai ne hmm. ai kana magana da mu ne kuma mun san matsalar da ta same ka lokacin da muka gaya maka wannan abun ai kai ka sayi wannan matsalar da kuɗin ka gaskiya ne lema kai ka saye ta da kuɗin ka lokacin da muka gaya ma ai baka ji ba ai kaɗan ma ka gani haba ma liman ya za ka ce kaɗan na gani so kake mutu da baƙin cikin yaran nan da tashin hankali lokacin da ka zo nan wurin ka gaya mana cewa ka je wajen boka muka ce maka me kai ka wajen boka muka ce zuwa wajen boka haramun ne duk abin da aka yi ba dan Allah ba sai an dama na sani saboda haka dole ka cuci kanka ka cuci wannan yaro ka cuci matarka ka cuci al'umma wannan gaskiya ne lema ai baka yi don Allah ba malima na daɗe da gano haka da zuwa na gun boka shine duk ya haifar da wannan matsaloli da na tsinci kaina a ciki kuma yanzu kai na laure ka isa ka ce ma wata wata magana kai ka matsa da wannan abin wai dan saboda ka samu shekara shekaru baka haihu ba kuma ka ɗauki soyayya ta son wannan yaron ka sa a cikin zuciyarka nan garin gaba daya duk da fararen gemunan mu ba mai ce mai yaron nan yayi yayi ya bari ya bari wanda yanzu a garin nan yaron nan baya ganin girman kowa saboda shi ma ya sa gashin baki ya yi komai a fuskar shi yana ganin daidai yake da mu iyayen shi to ka bada gudunmuwa sosai yanzu na laure ka bada gundume mai gudunmuwa wurin wa wannan yaro ai hakuri da lalacewar shi sha sha sha gaskiya ai hakuri gaskiya yaron nan ya ishi kullum karewa nake yadda ka san kuɗin guje kullum zuciyata har ba take kamar za ta fita daga kirjina ka za a ma bai sa ka hawan jini ba ko ciwon zuciya <laughs> to wai sani inda yanzu aka auna ni sai kaga jini ya hau malima ina neman alfarma a gurin to Allah a tayan da addu'a ba ma kai kaɗai ba dukkanin kunan a tayan da addu'ar fatan ubangiji Allah ya shirya yaran nan da dukkanin shauran yara gaba ɗaya Allah ya shirye su shirya musulunci shirya addinin Allah to tun da ka san haka ubangiji duk wanda yake zuwa wajen boka Allah ya shirya da shi ya dawo hanya Allah ya shirya mana zuri'a mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya kyauta karshen mu bismillahir rahmanir rahim allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amin subhana rabbika rabbil lodi motocin su da daga sun tashi kawai sudan sun yi tafiya ai ta yadda ake lodi a tafi sudan a nan daidai gaban makarfi a nan motocin da suke tsayawa sai an gama lodi rangatakar na dan rake ba san da shi hau sama kai na'am kana fa fanfanan ƙarya ne ko kuma santi yana damu ni na ce kai santi ka ce na ce ko kuma lambar yabo kake so ne shi yasa kake wa to dole ne mu lambar yabo alama mai ta mana sarari a wani a kai na ba yau ba Fama ne shi ba yau ba kai mahaukaci ba yau ba kika da shi kai na ba yanzu ba wannan kama kai mahaukatan banza ba yanzu ba a juya shi alƙuran kai ka ce wata waina a juya shi kamar ka ce yi kan ya gane ka gane ya daga shi ne ya ji kilan ba iri ɗaya ne da wayancan sauran ba ne kai ya ci ungansa ne a hannunsu mm, mm, mm, ma na laura bismillah mana ina ta faman cin abinci ni kadai sai kallo na kake ai ba daɗi ai aran ma ci kosan nan alquran ba shine a gabana ba ban gane ci kosan nan ba ba zai ciwo gura ba aran ma eh, wai lafiya me yake damun ka ne aran ma ka san me yake tafi da ni da ka faɗa ka san shekara ashirin bayar da ya huce in ba ka manta ba nan na zo gurinka muka yi ta roƙon Allah da addu'a Allah ya bani haihuwa sakamakon yadda mutan garin suka ta ni a gaba kowa kada ba zai ce mun juya kowa na baki zan motsawa ba hmm. to ah, dai <laughs> ina jin ka eh. ah, abin da nake so da kai hmm. ita addu'a da ka gani hmm. ba ta faduwa ƙasa banza Kuma in baka manta ba na gaya maka. Mm. Su kansu ‘ya'ya wani lokacin musiba ne. Saboda idan kaga ka roƙi abu Allah ya hana ka to yana sane da kai. Wani abun da zai faru da kai wanda ma rashin haihuwar a gare ka. Don Allah zai iya baka haihuwar kuma i baka kangararren ɗa. wanda zai zo kwana ma rashin kwana ma rashin sa da haihuwa ta samu shi malam ka zo gurin fitinan ne la haina ka zo gurin ka zo daidai inda nake malam san zuciya irin tawa da gajen hakuri irin na gan shedan ya sa ni a gaba ya dinga min kiɗa yana min hudu ba wallahi an raba da ƙarshe ina gaya maka sai da na bi hanyoyin na je na samu boka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un arama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aram wo ka arama wallahi tallahi na gaya ma da karshe an samu ciki an kuma haihu dan nan yanda ka san aljanu ne suka yaye shi wallahi abinda zai baka mamaki yanda ka san wankan jegonsa da ruwan zakami aka kaga dan nan na waje na zai iya zama salamu alaikum wa alaikum salam Allah ya taimaki mai gari da al'ummar fada Allah ya taimake mu gaba daya Allah ya baka yawan ran yau mun zo da dogon labari hmm. mun zo neman izini saboda yadda kiɗa ya canja yana da kyau mu canja salon rawar mu kwarai buba kwarai wannan mai kiɗan mu ne na kalangu daga yau mun canja sana'a za mu koma buga kalangu za mu canja hmm. mu ba gada muka yi ba amma mun koya ne muka kuma take an nagada. Kwarai kuwa kwarai. Idan muka buga kalangunmu kuma muka rero waka, to mu ba mu ɗauke wa kowa hula ba duk ƙauyen nan. Kowa duk wanda aka buga yana wajen sai yayi rawa. Hatara. Ita ko wannan ganga ku wace irin sirri ne da ita? Da idan kuka buga kowa sai ya taka. Ai ga na babu ƙasa na ake gaggama ku. Haka aka yi. Haka aka yi. Ran ba su dama. Kake. a ba su dama ba san irin baiwar da Allah ya musu ba haka yake buba wannan shi ake kira da washi ku rasa abin da za ku yi sana'a sai na kiɗa liman ga musu gaskiya kai kai yadda ka ta ni ba za a yi abun kunya a gaba na ran kai liman ga musu gaskiya ba za a yi abun kunya a gaba na ba su rasa sana'ar da za su yi sai sana'a kiɗa Allah ya gafarta malam mutum ɗan adam ah. gare gare shi fa haba eh ni mahaukacin ne namijin gaske ko garin mu ba kura ne ba ne ni bakin karen nan dan gaske mai faɗan nan da kura ya kashe ta kai ni na asiya sai ni na asiya jikan delu an buga da ni an kyale ni ga kidan dai mun koya ga wagan dai mun koya mun wuce 'yan nagada ah tun da Allah ya yi ni banga kaza da kiɗo ba sai a hanyar ƙauyenmu. A can na ga kaza da kiɗan ta hadda 'yan maka da kalangu.